kashin masu ikirarin kasar ta jamhuriyar nijar nasi ne ya fara zuwa karshe kuma kazalika kashin 'yan ta'addan kasar ta jamhuriyar nijar ya fara bushewa kuma kazalika dai kashin da kuma asirin 'yan ta'addan da suke yankin sai da kuma masu taimaka musu duk da ya fara tonuwa masu raro dai sai ku gyara zama tsab domin jin irin bidiyon gagarumin nasarar da jami'an tsaron sojojin kasar ta jamhuriyar nijar din suka samu wurin sheke wasu tarin 'yan ta'adda da kuma kama wasu 'yan ta'adda daga ciki da kuma kona wasu motocin yaki tare kuma da kama wasu makamai wannan bidiyon da kuke ganin dai tarin 'yan ta'adda ne kuke ganin su ga sunan nan a cibke sai ku gyara zama tsab domin jin irin gagarumin nasarar da aka samu gurin sheke 'yan ta'addan da suka jima na hana kasar ta jamhuriyar da zama lafiya da kuma yankin sahiri amma ba sauraro dai zare mu so idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan ce tawo mai albarka zare mu so da kuma na likin tare da yin shiyari sannan zare mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararraban sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahoton dai cikakkun rahotannin da aka haɗo mana daga yankunan Nijar da 'yan ta'adda suka jima suna fafataka da kuma irin gagarumin nasarorin da jami'an tsaron ƙasar suka samu akan 'yan ta'addan wurin sheke wasu da kuma kama wasu tare da tarwatsa wasu sai ku gyara zama tsab domin jin irin gagarumin nasarar har karshe Kwanda wato sojawa na wannan kasa ta mutu Nijar suke yi akan ayyukan da suka yi na kariyar lahiyar al'umma na wannan kasa ta Nijar da kuma daƙile dukkanin wa'insu miyagu da ke kokarin tayar da zamana tsaye da aikin asha da fataucin miyagun kwayoyi daga nan zuwa can abokin aikin mu baro arsika ya hada mu da rahoto akan aikin da FDS suka yi cewa da ta FDS. To game da raskuna na baya-bayan nan musoma da jihar Talabere inda sojojin kundin bala na rundunar almahau ke gudanar da ayyukansu wato ayyukan da waɗannan sojojin ke yi dare da rana wajen yin sintiri daga wannan wuri zuwa wancan ya taimaka ko na ci gaba da taimaka wajen samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a yankin. Ta haka ne a cikin wannan makon sojojin na mazajen daga suka yi kokarin kama wasu mutane goma sha biyar da suka haɗa da 'yan ta'adda da wasu da suke haɗa baki da su da 'yan bindiga haka zalika da barayin dabbobi da kuma waɗansu mutanen waɗanda ba shakka ana da shakku a kansu dukkan waɗannan mutanen dai an kama su ne a mangaize garai kan daji tiringa da kuma yasan haka zalika sojojin sun kama bobi da dama waɗanda aka sato a baya-bayan nan sannan kuma a takaice sojojin suka bincika suka miƙa su ga masu su a daidai wannan lokacin wasu 'yan bindiga bisa moto hudu sun kutsa inda suka shiga garin sisan bangu cikin karamar hukumar kiwindi inda suka rika harba bindiga a sama kafin daga bisani su liƙa wuta ga gidaje da kuma rumbuna wannan aikin asha da 'yan ta'addan suka aikata na nuna cewa ƙarhi ya so ƙare musu kuma sun so ma shiga dambarwa amma duk da haka wannan kutse da suka yi suka shiga wannan gari ya yi sanadiyar kona buk biyar da kuma shago daya jim kaɗan bayan sojoji sun samu labari sun zabura inda suka bi sawon 'yan ta'addan sun kuma nasara kama biyu daga cikinsu waɗanda tuni aka miƙa su ga hannun hukumomi domin gudanar da bincike a kansu a ƙetaren gurbin isa daga yamma kuma inda rundunar niyya ke gudanar da ayyukanta ranar goma sha bakwai ga watan afrilu kimanin karfe takwas da rabi na dare wata mota toyota pickup ta jami'an tsaro da ke gudanar da aikin samar da tsaro akan hanya bulkagu zuwa ciyawa ta taka wata nakiya sakamakon haka an samu sojoji uku da suka rasa rayukansu sannan ɗaya ya samu rauni ita mota da bindigar da ke samata dukkansu sun ɗan samu tabuwa dangane da waɗannan abubuwa na aisha hukumomin koli na ƙasar nan na isar da gaiso su ta'aziyya zuwa ga iyalai yan uwa da arzikin sojojin da suka rasa rayukan nasu a daidai wannan lokacin kuma wasu 'yan ta'addan da suka zo bisa motuna da dama sun kutsa cikin wasu makarantun boko na garuruwan jabu da maradi arlet cikin karamar hukumar tammu inda suka kona dakunan daukar karatu da dama a cikin waɗannan makarantun shi dai wannan aiki na lalata da 'yan ta'addan suka aikata domin tursa sama jama'a talakawa ya kamata a ce ya ja hankalin jama'a su rika ci gaba da bada haɗin kai da goyon baya ga jami'an tsaro domin ɗaukar matakan da suka dace don shawo kan ire-iren waɗannan ayyuka na asha haka zalika a zarbe a ranar goma sha takwas ga watan afrilu wasu sojin da ke sintiri domin samar da tsaro a kasuwar yatakala sun yi nasarar zakulo wasu 'yan ta'adda da suka shahara wajen sayan dabbobin da aka sato a yankin musayar da jami'an tsaron suka yi da 'yan ta'addan ya tilasta mu abokan gaban arcewa da gudu amma duk da haka an kama wasu daga cikinsu da motorola biyu da kuma sharjar ɗinsu a cikin jihar tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukan ta hattara da taka tsantsan ɗin da sojojin na mazajen daga ke yi wajen gudanar da ayyukansu ya ba su damar gano wata mota da ba a yarda da ita ba a yankin cinta cintabaradan ga dukkan alamu dai ita wannan mota ana amfani da ita ne wajen safaran miyagun kwayoyi da makamai bayan an tsaida ta an kama mutum uku a cikin ta da wasu makamai da suka hada da bindiga m katrovan da bindiga aka set da harsasai iri-iri 512 da karton 44 na tramol da waɗansu kayayyaki barkatai a ranar 17 ga watan afrilu kimanin karfe 9 da rabi na dare wani jirgin sojan nijar da ke shawagi domin gano abokan gaba ya yi wata saukar gaugawa a cikin wani hili mai tazarar kilomita ɗaya daga yamma ga garin tawa sai dai wannan sabkar gaugawa da jirgin ya yi ta haddasa gobara a wurin amma daukin gaugawa da jami'ai 'yan kwana-kwana suka kai ta taimaka wajen shawo kan wuta ba tare ta yi banna ba saboda babu wanda ya rasa ransa haka zalika babu wata babbar banna da aka yi tuni dai hukumomin kasan nan da wanda ya kila jirgin suka kaddamar da bincike domin gano musabbabin da ya jawo haka a cikin jihar maradi inda rundunar farauta bishiya ke gudanar da ayyukanta a cikin wannan yanki da ke fama da aikace-aikacen 'yan bindiga musamman akan iyaka da najeriya sojojin na gudanar da ayyuka da dama dare da rana don shawo kan matsalar ta'addancin ta haka ne a ranar goma sha takwas ga watan afrilu sojojin suka yi nasarar kama wani kafurgumin dan bindiga da ke addaban mutane a yankin tuni dai aka mika shi ga hukumomi inda ake gudanar da bincike a kan shi ya Allah ko za a samu zakul wani gungu na miyagun mutanen a cikin jihar agadez yankin tsaro na biyu da na takwas a ranar juma'a da safe wasu jami'an tsaron sun kama wani gumin dan bindiga dauke da wani makamin yaƙi an kama shi ne a arlet kuma ga dukkan alamu ana kyautata zaton dama an taba kama shi inda har shari'a ta tuhume shi a ranar goma sha tara ga watan mayu na shekara ta uku. a lokacin da aka binciki gidan shi an samu bindigogi aka karan set guda biyu da sharjar ɗinsu guda hudu da harsasai 82 da wayoyin salula goma sha uku da rulo goma sha shida na yadi da wukake shidda da waɗansu kayayyaki barkatai a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a ranar goma sha tara ga watan afrilu a tsakiyar rana wasu sojojin da ke aiki a cikin kasuwar gigimi sun yi nasarar kama mutum uku dukkan su 'yan kungiyar boko haram lokacin da aka kama su an same su da kudi naira dubu ɗari da saba'in da bakwai da ɗari hudu da waɗansu kayayyaki da dama sannan a yawa kuma wasu sojojin da ke sintiri sun kama amalanki uku ɗauke da ɗimbin kayayyakin abinci da za su kai ma 'yan kungiyar ta boko haram saboda haka ya ku 'yan ƙasa wannan na nuna cewa akwai buƙatar ku ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya ga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 kuma kazalika sojojin dai sun sha alwashin kawo karshen duk wasu bata gari game da masu tallafa 'yan ta'adda domin tabbas lamarin ta'addancin Nijar abin yana kara ba wa sojojin Nijar mamaki a ina 'yan ta'addan Nijar suke samun irin wa'annan muggan makamai sai ga wasu makaman da yake hannun su ma sai ko hannun sojojin ƙasar sai ka ga babu tabbas dai lamarin ta'addancin akwai abubuwan lauje cikin naɗi. kuma haka zalika yan ta'adda waɗanda suke zama a cikin daji waɗanda ba su samu daman yin karatu ba ba su ma san addini ba balatana san karatun boko ba su da irin wannan waye wanda za su iya zuwa hasirin ga mallakan makamai dole suna amfani da masu ilimi da kuma wasu kasashe waɗanda suke musu safaran makamai masu sojojin sun ce cewa cikin ikon Allah komai dai sai ya zo karshe kuma asirin waɗanda suke ta ci gaba tallafa 'yan ta'adda yana ci gaba da tonuwa. shi sa dai suke kara kira ga 'yan kasa da a haɗa kai a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya gurin fitar da bayanan sirri kara ce za koma nuku-nuku a dinga haɗa kai da 'yan ta'adda domin fa tabbas babu ta'addancin da ya fi illa sama da waɗanda suke ba 'yan bindiga da kuma 'yan ta'adda bayanan sirrin jami'an tsaro da kuma bayanan sirrin al'umma tabbas wannan abin ya fi cintuwa ƙwarya kuma kazalika ya fi ta'addancin ma riƙe makami ta'addanci da kuma illa domin idan mutum ya kasance munafuki ne a cikin al'umma shi fa duk abin da aka yi zai garja ne daga zuwa yana sanar da 'yan ta'adda wanda ke kenan matukar idan ana haka fa samun nasara da kuma galaba akan 'yan ta'adda tabbas abu ne mai wuya shi sa dai jami'an tsaro da kuma gwamnatin Nijar suke kara kira ga al'umma da a zo a haɗa kai a zama tsintsiya maɗaurin kiɗa domin a ceci ƙasa da al'ummar ƙasa domin idan ƙasa ta yi kyau tabbas al'ummar ƙasa da kuma jikoki da tattaɓa kullum ƙasa an suka taso za su amma matukar idan kasa ba ta yi kyau ba tana ci gaba da fama da matsalar tsaro da fa dole nan gaba ‘ya'ya da jikoki in suka taso su ma dai za su ɗaura ne daga inda aka tsaya gurin ci gaba da fafutuka da ta'addanci kuma tabbas lamarin ta'addanci yana ƙara kawo kowa baya da kuma cikas tare da kawo ci baya a ƙasa musamman ma idan mu koma can gefen kasar ta arewacin kasar ta Najeriya inda a nan da har yanzu dai suna ci gaba da fama da wasu matsalolin ta'addanci waɗanda akwai yankuna da dama waɗanda kasuwanci da kuma noma tare da gudanar da harkokin yau da kullum ya ce tara sakamakon matsalan yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka wanda kuma gwamnatin kasar ta ce tana iya kokarin ta domin shawo kan matsalar sai dai a kasar ta najeriya ma dai an fi samun infoma masu hada baki da 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga suna kai musu bayanan sirri musamman ma idan jami'an tsaro suka yi yunkurin kai sansani suka samu wasu bayanan sirri za su kai farmaki kafin su kai 'yan gari wasu munafukai za su iya sanar da 'yan ta'adda akan cewa ga sojoji za su kawo musu ziyara haka zai ga 'yan ta'addar sun shirya wasu lokutan ma ga 'yan ta'addar sun kashe jami'an tsaron ko kuma 'yan sa kai tabbas dai idan aka ci gaba da haka kawo karshen matsalan taɓarɓarewar tsaro a yankin afirka abin zai dinga tattara kuma kazalika tabbas ne zai dinga bayar gagarumin matukar wuya matukar idan ana buƙatar a haɗa kai dole fa a haɗa kai a taimaki gwamnati kuma kazalika a taimaki jami'an tsaro shin ta wani bangare al'umma za ku taimaki jami'an tsaro hanya ɗaya ce da za ku iya taimakon jami'an tsaro ku ci gaba ta su da addu'a sannan kuma ku ci gaba da ba su haɗin kai sannan kuma ku guji gaya wa 'yan ta'adda bayanan sirrin jami'an tsaro kuma kazalika ku dinga ɗiban bayanan 'yan ta'adda kuna kai wa jami'an tsaro hakan ne dai kuma za ku taimaka a matsayin ku na fararen hula wurin daƙile hararen ta'addanci da kuma kawo ƙarshen fasa gurbin da suka jima suna addabar yankunan al'umma. amma matsayin aka ce ba haka ba to fa tabbas za ci gaba da shan gagarumin ya kuma kazalika za ci gaba da ɗiban dogayen shekaru ana gaza kawo ƙarshen ta'addanci domin dai za ci gaba da yin gini ne ana warwarewa saboda ba san inda aka dosa ba sakamakon ana ci gaba da samun galaba amma kuma wasu 'yan ta'addan suna ƙara bullowa kuma kazalika ana ci gaba da musu safaran makamai to ba matukar idan ba haɗa kai an zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba shawo ƙarshen irin wa'annan abubuwa tabbas yana da matuƙar gagarumin ya a ƙasa.